Masu sauraronmu barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Barkanku kuma da shigowa wannan tasha tamu, tashar da take ƙoƙarin kawo muku rahotanni da haɗin na nan gida Najeriya wasu lokutan ma har da ƙasashen namu na ƙetare. To ma sauranmu za mu so dai ku gyara zama ku ɗau domin jin irin sinki sinki rahotannin da muke ɗauke da su a halin yanzu. wanda da farko za mu fara dai da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yayin da mayakan nan na ISIS suka bazamu suka garzayo cikin Najeriya inda kuma suka fara da babban birnin tarayya Abuja inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kama daga nan kuma za mu garzaya mu koma jihar nan ta Sokoto inda nan ma za mu ƙara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yayin da muka samu rahoton cewa wani ɗan majalisa na jihar Sokoto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 To birnin tarayya Abuja da 'yan sanda na gudanar da bincike kan wasu mutane ɗaya har guda uku da ake zargin 'yan ƙungiyar ta'addanci ne ta ISIS da aka kama su ɗauke da mugayen makami a yankin babban birnin tarayya Abuja. Jama'ar gari ne suka cafke na farko daga cikin mutane ɗauke da bindiga ƙyar AK-47 a yankin Zuba. Kafin 'yan sanda su kama sauran mutum biyu tare da makamansu a yankin Dakwa. Sajin faɗan garin zuba Alhaji Murtala Muhammad ya shaida wa gidan jaridar na Aminu ya cewa an kama na farko ne a kusa da tashar motar ɗan kogo da ke zuba a daren Lahadi ɗauke da bindiga ƙirar AK-47 da kuma kwasam harsashai har guda biyu. Sarkin fadan ya bayyana cewa mutumi na farkon da aka kama ya iso garin ne akan babur na haya sannan ya nemi sake hawa wani sai dai bai kai ga hawa babur ɗin na biyun ba sai wasu matasa suka kula da bindiga da yake sakalatta cikin rigarsa a nan ne suka tunkare shi kuma suka samu nasarar kama shi ya ce an garzaya da waɗanda ake zargin zuwa fanan sarki kuma a yayin yi masa tambayoyi ya sanar da cewa shi ɗan ƙungiyar isis ne da ya zo abuja da nufin kashe wani sarkin fada ya ce an sanar da 'yan sanda inda suka garzaya fada suka wuce da shi babban ofishin nasu da ke garin abuja ya ce daga bisani 'yan sanda sun sanar da shi cewa wanda aka kama ya jagorance su zuwa maɓoyarsu da ke garin da kwa a daren inda aka samu nasarar kama wasu abokan harkar su guda biyu da kuma bindigogi da ak-47 guda biyu da aka a tuntuɓe shi ta da aka tuntuɓe ta jami'ar hulɗa da jama'a ta rundunar 'yan sanda ta birnin tarayya abuja sp josephine ada ta ƙwarin bin diddigin lamarin ta da yin ƙarin bayani a kai sai dai hakan bai samu ba har zuwa yanzu da muke haɗa muku wannan rahoton to masu tsaron mu sai dai fatan ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga dukkanin wasu masu sharri amin To daga jihar ta daga babban birnin tarayya Abuja ba da kuma mu koma jihar nan ta Sokoto. inda muka samu rahoton cewa wani mutum mai wakiltar mutanen zaɓukan isa sabon birni a majalisar wakilan tarayya mai suna abdulkadir jelani dan buga ya rasu a daren yau rahoton da muka samu sun tabbatar da rasuwar honorable abdulkadir jelani dan buga da kimanin karfe sha biyu na ranar nan wadda ake ciki kamar yadda jaridar nan ta je ta cewa ɗan majalisar tarayya ya rasu ne bayan 'yan rashin lafiya wadda ya yi a ranar talata ne a kutar ɗan siyasa asibiti amma bai wuce awanni goma sha biyu ba yana jinya a ganin asibitin sai rai halin sa Abdulkadir Jelani dan buga wanda yana cikin jagororin APC mai mulki ya kasance dan majalisar wakilai tun bayan zaben shekaran nan. Wata majiya ta shaida cewa za a ɗauki gawarsa zuwa sabon masallacin da aka gina a majalisa daga nan sai a yi shirin yi masa jana'iza. Za a binne ɗan siyasa ne a mahaifarsa ta Sokoto da kimanin karfe 11 na safiyar nan. Best ta ce ɗan majalisar sabon birni a majalisar dokoki Aminu Mustapha Buza ya tabbatar da rasuwar ɗan majalisar tarayyar. Ya zuwa haka ana ta yi masa addu'ar samun lafiya da rahotannin ya ci alƙalin Jilani ɗan buga ya rasu ne ya bar mata biyu da da kuma jikoki. Abdulkadir ɗan buga mai shekara 63 a duniya ya yi takara da kusan mutane bakwai wajen neman takarar kujera wadda aka tabbatar da ya samu abokan takarar su ne ku akwai Muhammad Sa'idu akwai Yakubu Bashir akwai Sani Suleiman akwai Mustapha Adamu akwai kuma mu da Sani kuma Shehu Abdullahi da Aminu Yahaya wanda a halin yanzu dai kuma ana nan ana gaba da bincike dangane da rashin lafiyar tasa da kuma har ta kai ga mutuwar tasa To masu mu a nan ne muka kawo muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan dan Allah muna neman alfarma ku da idan wannan shine shugabar wannan tasha ta mai albarka na farko. Da ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa. To ma hakan ne dai zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotannin mu a koda yaushe da zarar mun ɗaura su. ila kuma ku tanna mana lakin mu ma don mu kan zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna ta da kuma neman muku rahotanni da kamar su masu mu a halin yanzu dai za mu so kuma mu ji ra'ayinku dangane da wannan rahoton da muka muku mun gode